ranar Juma'a 15 ga watan Afrilu shekara 2022 wadda ta yi daidai da wuni na 14 na azumin watan Ramadana. Kuna ta da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin ta dawa Usman ga muhimman kanunsu. Zuwa da zai wadda makiyaya ke yi da dabbobi wajen kasar Benin an dakatar da shi a wannan karon. Shugaban kungiyar makiyayan kasar Nijar reshen gaya na tare da karin bayani. Mutum 2,542 ne suka baro guraren su a yankin Bani Bongo. a yanzu haka suna ballai yara jihar talabere tun farkon wannan shekarar kowane hali suke ciki za ku ji a cikin labarin a rahoton na musamman za mu taɓo mahimmancin kitson gargajiya a ɓangaren al'adun zabarmawa a jihar doso masu mu barkanmu da sake saduwa bana ma kasar benin ta yi hani ga makyaya hucewa da dabbobi kan iyakokinta ganin cewa bana ciyawar ta yi wuya wasu makyayan na yankin gaya na ci gaba da kutsawa da dabbobin nasu duk da wahalhalu da kuma barazanar da hukumomin kasar benin ke yi musu na sake tisa ƙeyarsu sule halidu shugaban kungiyar makiyaya na ƙasar niger a reshen gaya ya ma fadil alu ƙarin haske kasan sai kara duka ana na ana ga tafiya ana yi musu lise fase ana yi musu bakna amma bana da sun zo su tafi kawai an ce an ah, hana guturnel sun ka ce bene bai ba da izini ba si ba za iya ba su wani takarda ba to akwai waɗanda ba su ji maganan mu kawai su sun shiga ruwa kawai suna setire wasu sun yi nisa ma sun tafi haggogun ko kuma in ce maka haffara ko lokacin da an ce wai president republic da bene ya ba da izini kada bisa sai du ya wuce ko na goma sa biyar duk a mai sai su a nizer. lokacin nan ma akwai raguna kaman guda arba'in waɗanda sun ka mutu cikin ruwa tun lokacin nan dai ba mu ji wani abu matsa matsala da yayi eh amma har yanzu suna can ba su dawo ba kuma gwamnati yana da teren yana da hurum hurum duk a kosai anan ba a jara ne kawai da an jara komi da komi yana yi inda ya tasi yake za a taimako elever wallahi yana iya bana makiyayin kasar niger na fuskantar gibi na ciyawar dabbobi wanda kuma ya danganta da rashin isassun ruwan sama a shekarar da ta gabata da kuma wutar daji da tallaƙo mai ikoki masu yawa na ciyawar dabbobi a guraren da ta samu domin fuskantar wannan al'amarin kungiyar makiyaya ta ƙasar niger ta gudanar da ayyuka da dama don taimaka ma makayan kahin gwamnati da abokan hulɗar tashi su kawo masu nasu agajin kamar yadda burema dodo shugaban kungiyar ruga ya shaida ma sumana amadu Mu da farko mun gwada ganin yadda za mu ceto wasu makiyaya da suka tafi Benin domin suna fuskantar lokuta masu wuya sosai suna rayuwa cikin rashin tsaro. Muna buƙatar tura su zuwa wani lokaci inda a Nijar babu kome. Kenan ta hanyar rugga musamman ma mun tura wata tawaga domin haɗuwa da waɗannan makiyaya domin haɗuwa da hukumomi domin ganin halin da waɗannan makiyaya suke ciki domin a sake duba halin su ba da garaje ba. Gaskiya a wannan fanni matsala tare. rage aikin ba wai kawai na samar da cimakar busashe ba amma na kira da kuma sanar da mutane cewa gaskiya muna ratsa wani lokaci mai wuya mutane 2,542 da suka baro gurarensu a yankin bani bongo wanda suka hada da mata da yara ne aka rajista tsakanin watan janairu da na afrilu shekara 2022 wannan mutanen dai da ma'aikatar da ke kula da 'yan gudun hijira ta yi su na nuna cewar wasu na kan haɓaka a yankin nabalai yara wato adadinsu yana ƙara ƙaruwa a kowace rana uwar gidan fatima sumana yakuba shugabar sashen da ke kula da bangaren shari'a a balle yara ma hassan mummuni karin bayani Daga ranar uku ga watan Januwari zuwa ranar 11 ga wannan watan na Afrilu wanda muke ciki na shekara ta 2022 muna da mutane 'yan gudun hijira su 2,542 bangaren yara kuma su 1,947 sai mata waɗanda ke ɗaukar nauyin iyalansu su kuma su 222 sai maza su kuma su 211 amma yau ma wasu sun zo ban ma samun muka rubuta su ba tukwana. To da muka tambaye su dai sun ce saboda garuruwan suna fuskantar tashe-tashen hankula ana ta kashe-kashen mutane, shi yasa suka tsero. Sauran na a bala, sauran kuma sun samu sun iso nan balle yara. Firefe da kanshi ya je har wajen su, ya yi musu barka da zuwa, ya kwantar musu da hankali, kuma ana na ana kokari za a kawo musu taimako. Mazaunin wuraren da aka keɓe ma 'yan gudun hijira a yankin Difa na nuna damuwarsu a game da yadda su gudanar da azumin watan ramadana a cewarsu suna bukatar tallafin abincin masarufi kamar yadda wasu daga cikinsu suka bayyana magidi abdurrahman yanzu zaman da muke zaman kashe wando ne muke ba abun da aka kawo mana a zo a rubuta a tayi da rubutu har abada ba a sake dawowa haka aka riƙe mu a wannan gari rana in ya zo a kanmu ne ruwa in ya zo a kanmu ne gwamnati ya zo ya ga zaman da muke a garin nan ba noma ba kiwo ba komi ba wani sana'a da yake ta yi a gaskiya mu mata mun shan wahala musamman yanzu idan ka duba ruwa wannan sai mu tura yaro tun karhe takwas na safe ko karhe bakwai ma sai ga yaro har sha ɗaya bai dawo ba kuma ga zafin rana ko yaushe ruwa yana ba mu wahala musamman a ce a wajen shan ruwa wannan haka na ruwa ne baki kar muke sha babu wanda ya kama mana tallafi ko guda tunda azumin ne ya kama yanzu gashi na har yanzu cikin wahala ne muke wato cikin zaman da muke yanzu akwai matsala na bangaren abinci akwai wanda suna da takardu akwai wanda ba su da takardu da ana ba da talatin da biyu da rabi kuɗi yanzu na jikka ashirin ake bayarwa a yi ƙoƙari a taimaka jama'a wannan shine kukanmu ranar 13 ga watan afrilu shekara 2022 hukumomin gundumar balle yara sun kara lokutan zirga-zirga da motuna a cikin garin maimakon karfe bakwai na marece jama'a za ta ci gaba da kai kawanta har zuwa karfe takwas na dare a wannan watan na azumin ramadan al'ummar garin sun yi ba da wannan tsarin kamar yadda suka shaida masu hidi abdul lalle a bori tontun yango lalle karin lokaci yayi sai dai awon nan daya ko da ka tsaya kai nafila ne ka cinye awon nan guda da ka ce an kara shi ne har zuwa karfe goma na dare ka san dai duk mutunan kwarai ba za ka gan shi ba a waje yana yawo hakikan mun san da an kara amma da ya zan karin awa ɗaya ne to ai gara ma a bar shi lokacin da maimakon a ga laifin juna. Gaskiya muna musu godiya da da suke mana idan da hali ma su ci gaba da taimaka mana amma su shaida ma masu injina kan su rinka yi a hankali in suna shirin shiga kwana su yi oda ba sai sun shiga ba gadan-gadan. Abin farin ciki ne a gare mu saboda a lokacin baya ko aiki kake yi kana ƙoƙari ka kare kafin lokaci ya yi. Akwai lokacin da aka zo nan ma aka kama mana motuna kun ko masu kai kankara a cikin ƙauyuka abin zai zo musu da sauƙi idan mutum ya tafi kafin karfe takwas yana dawowa ya yi kyau abin ya yi mana daɗi allah dai ya dafa musu daga ɗaya zuwa sha biyu ga watan afrilu jami'an tsaron ƙasar niger sun hallaka akalla 'yan ta'adda arba'in a cikin yankuna daban-daban na cikin ƙasa a cewar jaridar sati-sati mai lamba biyu ta ofishin sojojin ƙasa an kashe waɗannan mutanen ne a cikin yankin iyakoki uku hannu da hannu tare da sojojin rundunar burkina faso jarida ta kuma ƙara bayyana cewar sojojin ƙasar nijar sha hudu ne suka rigaye mu dalilin hare-haren da 'yan bindigar ke kaiwa a jihohin agadas da talabere al'ummar ƙauyen zangon na dabarar da ke cikin da'irar tsarnawa a gundumar birnin kunne sun kwashe shekaru suna shan ruwan tafki sai gashi an waye gari wasu abokan hulɗar ƙasar niger sun a aniyar gina musu famfon burtsatse kamar yadda sha'aibu hammane shugaban ofishin da ke kula da haƙo ruwa a birnin kunne ya shaida ma asuman musa arzika wannan matsala ta na dabar. babban gari ne yanzu zuba su da risha ko wani famfo ruwan tabiki ne suke sha mun ma Allah godiya tun da mun samu masu hannu da shuni mun kai su sun gani sun ga matsalolin kuma har sun ce za a musu risha yanzu ma ana ana cikin yin takardu na yamma dan kwangila da za a yi risha kuma MPPA su ma za su forage garin cikin lakwal za a forage ko an yi shi lakwal ba lakwal kadai ne za ta aiki da shi ba yan gari sun sha kenan wannan matsala tasu insha Allah bana za a goge ta duka za su samu ruwa tsaftace ga na famfo ga na rija da famfo ya lalace ga rija da yake nan alhamdulillah a cikin muna yaƙi da ake so nan da shekara ta 2030 kowane gari kowane gida yana da famfo na shima gwamnati ta sake duba matsayin gwaji da kuma shawarar allurar rigakafin cutar coronavirus a ƙasar niger jiya a lokacin zaman taron ministoci na mako-mako a dalilin haka matahiya da suke allurar rigakafi cikin sati hudu bayan bulaguron nasu ba dole ba ne sai sun yi gwajin cutar ga da ba su yi allurar ba kuma ba su ba da wata cikakkiyar shaidar cewa sun yi allurar bayan sati hudu da suka yi bulaguro shaidar gwajin cutar ta hau kansu wato ta zama dole Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta mata masu ƙasa da shekaru goma sha bakwai ta ƙasar Nijar za ta kara da takwararta ta ƙasar Maroc gobe sudu 16 ga watan Afrilu a ƙarfe hudu na maraice a hilin wasa na Janar Sen Kunce a birnin Yamai. Wannan wasan na cikin tsarin tankaɗe da raye-raye na ɗaukan kofin ƙwallon 'yan mata masu ƙasa da shekaru 17 da zai wakana a ƙasar End a shekara 2022. a ajidan shefa abu da baraje shine kocin kungiyar kwallon kafa ta 'yan matan na kasar nijar masu kasar shekara goma sha bakwai 'yan masalamatu kadiri karin haske Wasanmu na fari a zagayen farko ne inda ya kamata mu kara da Sawo Tome wadda ta ba mu nasara ba tare da an yi karawar ba. A zagaye na uku za mu yi karawa biyu da kasar marok Kungiyar da ta yi nasara za ta yi wasa a zagaye na hudu domin samun tikitin shiga gasar cin kofin duniya. Dangane da shirye-shirye mun riga mun kimtsawa wasar da za a yi a ran Asabar domin mun kasance cikin horo tun lokacin shirye-shiryen karawar zagaye na biyu. Za mu tunkari wasan Asabar cikin natsuwa. Gaskiya 'yan matan a shirye suke su goga sosai domin fitar da sunan Nijar. Sai dai ina shaida muku cewa akwai wahalar kafa kungiya 'yan wasa saboda iyaye ba su barin 'ya'yansu mata su yi wasannin motsa jiki. To ina kira ga dukkan iyaye da su bari iyayensu mata su yi irin waɗannan wasannin. A yanzu sai rahoton namun na musamman. A yankin zabarmawa da ke yammacin ƙasar Nijar, kitse-kitsen gargajiya na taka muhimmiyar rawa a cikin al'adu. Kitson hannu ne mata ke yaryarawa, kuma ba tare da sun yi wani ƙarin gashi ba idan wata sabga ta samu. Hauwa Amadu, ɗaya daga cikin masu yin kitson na gargajiya a garin na Doso, ta mana na Hadiza Hassan ƙarin haske. irna mai kize al'adunmu da muka sani su ne manga ca da bazai wasu kahigi windimargu kofu daba wayannan kize kizan iri-iri ne kuma suna cikin juna yanzu da kun ga uwa ta zarmaganda in kuka ga mangayenta ka gane da kitson zarmaganda ne in ka ga wani kitson kuma za ka sani in na arawa ne kitson nan garin doso da ka gan shi kana sanin da na doso ne kan dosa mangano waye ake yi wa irin wannan kitson kuma a wani lokaci ake yin shi rai shakala sallah ta iso ko sun samu wani biki ko hutowar shan kiba kitson manga manga suke yi da ana wasar shan kiba yanzu ba a yin ta kitson manga kuke yi ku saka fararen tammomi ciki in kuka ga kansu gwanin kyau da rama ake yin shi ba san wannan gashin na sagu ba rama gadai uwarta ake cirowa a tsage ta a hudayar giyar da ke a ciki sai a nemo gwangwani masu dauda da wasu yan karahuna da su ake dafa ta in aka dafa su da ita raman nan sai ta koma baki kiba sai a kawo ta a saisuwa a kasuwa dala biyu duk mata sha kalan da ke jin kansu ba su huce ka ba su saye ta ba in ka siya sai ka kai ta gida ka gyara abinka da kanka sai ta yi walƙiya ka tafi wajen mai kitson ka ce mata manga kake so ita kuma sai ta makashi da zuciya guda in an kai ga goshi sai a yi wani ɗan ƙaramin kitso filiya ga wannan ɗan kitson ne ake saka tammomin gaban goshin ana sa uku kusan goshin ana aza manyan tammomi ga a sa 'yan tammomi ƙanana ƙanana ga mangayen a tsakan kai kuma sai a sa 'yan dala dala in dai shakala ta huto ta yi shan kibarta ta ma bakin zanen. ta azo mishi ɗan farin zane lahe-lahe to babu kamarta to a kinisino an ya matasa suna yin irin wannan kitson da wai In budurwa za ta aure, kitson ta da na shakala bai zama ɗaya, ba a mata manga, kitson bombindi ake mata, sai a saka mata fararen tammomi a ciki. To matasan yanzu suna sha'awar yin irin wannan kitson. Yaran yanzu sun ma fi son shirye-shiryenmu da kayayyakinmu na da, dan shi ne wani bi muna samun matasa da ke zuwa su ce mana inna imini manga musamman in suna zuwa wajen wasannin su. A ganin ku ko za a samu masu yin irin wannan kitson nan gaba? Yau kana ganin matasa suna yin ƙananan kitso. A da kuma tsofaffi ne ke yin shi. Mu da ba ma ganin yaro da ke kitso. A da kuma ba mu san ƙananan kitso ba. Yanzu shine yara ke gani. Abin da ke ɓadda al'adunmu kenan. Yara dai su koyi iyayensu, su dibi abin da suke yi don su koya. Tunda duk aikin hannun da kake yi bai ya da. Kan borgono tenu sinfuru. nan da muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin idan an shima kaɗan kuna tare da habibu garba a cikin labarin na sashen zabarmanci a yi saurari lafiya mu sha ruwa lafiya masu salam.